Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Binta Suleiman Yaro da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Juma'a 12 ga watan Agustan 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ranar 12 ga watan Agustan kowace shekara rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don gudanar da bikin ranar matasa ta duniya domin nuna irin gudumawar da matasa ke bayarwa wajen ci gaban al'umma da kuma kalubalen da suke fuskanta. lokaci da muka samu field muka explore suna gan kamar a ah, ashe abin matasan fa za su yi su yaki to kaga da abin ya soma ke soma bunƙasa kenan A cikin shirin har ila yau za ku ji yadda wani matashi da ke karatun digiri na uku a Abuja ya bullo da wani shiri mai suna Transit School Initiative a Turance domin zakulo yara da ba sa zuwa makaranta a cikin al'ummar shi da nufin ilmantar da su. Muna kuma ɗauke da rahoto na musamman baya ga haka muna tafe da shirin wasanni to amma kafin nan ga binta da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya ga labaran duniya mai karantawa Binta Sulemaniyaro. Salman Rushdie marubucin nan wanda wani rubutu da ya yi ya janyo masa barazanar hukuncin kisa daga Iran a shekarar 1980 yau Juma'a wani mutum ya kai masa hari a wani dandalin taro yayin da yake shirin gabatar da lacca a yammacin New York kuma da alamar maharin ya cika masa wuka a wuya. Wani ɗan jaridan kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya shaida yadda wani mutum da ya tunkari Rushdie kan mumbarin a cibiyar Chautuqua ya shiga naushinsa ko daɓa masa wuka sau goma zuwa goma sha biyar yayin da ake gabatar da shi an tura marubucin mai shekaru da biyar ya faɗi a ƙasa kuma an kama mutumin musulmi da dama na ɗaukar littafinsa na alif da da tara tamanin tari takwas mai suna ayoyin shedan a matsayin sabo zanga-zangar adawa da rubutun na rashdi mai yawan gaske ta ɓarke a duniya ciki har da ta zoma da ta kai ga mutuwar mutane sha biyu a mumbai an haramta littafin a iran inda marigayi ayatollah ruhullah khomeini ya ba da fatawa da kuma doka a 1989 yana kira da a kashe rushdie shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya faɗa a cikin jawabinsa na yammacin jiya alhamis cewa rasha ta kuma kai wani hari a kusa da tashar makamashin nukiliya ta zaporizhia da ke ukraine cibiyar makamashin nukiliya mafi girma a turai babu wanda ya yi amfani da wata tashar nukiliya don yin barazana ga daukacin duniya in ji zelensky kuma lalle ya kamata kowa a duniya ya mayar da martani cikin gaggawa domin korar 'yan mamaya daga yankin tashar makamashin nukiliya ta zaporizhia wannan lamari ne da ya shafi duniya ba kawai bukatar ukraine ba ukraine da rasha suna zargin juna da kai har-hare a tashar ta nukiliya bai kamata a yi amfani da wurin a matsayin wani bangare na duk wani aikin soja ba in ji sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya anthony guterres a cikin wata sanarwa maimakon haka ana buƙatar yarjejeniya cikin gaggawa a matakin fasaha ba tare da soja ba don tabbatar da tsaron yankin ma'aikatar shari'a ta amurka a jiya alhamis ta bukaci wata kotun tarayya da ta buɗe takardar sammacin binciken gidan tsohon shugaban ƙasar donald trump da ke florida wanda ke da alaƙa da bincike akan yadda trump ya tafiyar da takardun bayanan fadar white house babban loyan kasar mary garland ne ya sanar da bukatar yana mai cewa shine da kansa ya ba da izinin neman sammacin binciken dangane da binciken da ake yi kan yadda trump ke tafiyar da bayanan fadar white house a cikin kalamansa na farko a bainar jama'a game da binciken da fbi ta yi a gidan trump na malago a ranar litinin garland ya ce an ɗauki matakin buɗe sammacin binciken da kuma takardar kadarorin da aka baiwa wakilin trump ne bayan da shi trump ya bayyanar da binciken a bainar jama'a labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To ministan harkokin wajen kasar Taiwan ya faɗa yau Juma'a cewa suna maraba sosai da ƙarin tawagogi daga kasashen waje a birnin Taipei. Yana nanata cewa fashin kasar Sin kan ziyarar da shugabar majalisar dokokin Amurka Nancy Pelosi ta kai a makon da ya gabata ba zai karya lagon gwamnatinsa ba. A wata hira ta musamman da murya Amurka, ministan harkokin wajen kasar Joseph Wu ya kuma soki lamarin atisayen sojan kasar Sin da aka gudanar domin mayar da martani ga ziyarar Pelosi yana mai zargin Beijing da ruguza tsarin da ake kai a mashigin Taiwan. Wu ya ce ba za a hana Taiwan gudanar da manufofinta na ƙetare ba. Muna buƙatar mu tuna cewa idan muna yin abubuwa da suka dace bai kamata fushin ƙasar Sin ya hana mu yin hakan ba, in ji Wu. a cikin kasafin kuɗin shekara na ƙarshe na afghanistan kafin gwamnatin ashraf ghani da ke samun goyon baya haɗakar ƙasashen yamma ta ruguje a 2020 zuwa 2021 kashi 75 na kuɗaɗen jama'a daga kasafin kuɗin ƙasar na dala biliyan 5.5 na shekara yana samuwa ne daga taimakon kasashen waje amma yayin da amurka ta fice an katse taimakon farar hula da tsaro na ƙasa da ƙasa nan take kuma aka sanya wa sabbin shugabanni takunkumi amurka tana kan gaba a mafi yawan asusun ajiyar kudaden waje na kasar tare da dakatar da kusan dala biliyan bakwai da babban bankin kabul ya mallaka a amurka wanda ke danganta sakin su ga inganta 'yancin mata da kuma kafa gwamnati na cikakken iko Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Matasa su ne ƙashin bayan ci gaban kowace al'umma. Wannan ya sa Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware ranar 12 ga watan Agustan kowace shekara ake gudanar da bikin ranar matasa ta duniya domin nuna irin gudumawar da matasa ke bayarwa wajen ci gaban al'umma da kuma kalubalen da suke fuskanta. ana kuma gudanar da wannan rana domin wayar da kan matasa kan matsalolin da ke addabar duniya da suka hada da harkokin lafiya adalci aikin yi harkokin siyasa da sauransu daga accra ga rahoton da idris abdullahi ya aiko mana Today we celebrate International Youth Day. We need people of all ages, young and old alike, to join forces to build a better world for all. Muryar babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres kenan yayin da yake jawabi game da bikin ranar matasa ta duniya ta shekarar 2022. Ya ce, muna buƙatar mutane na kowane zamani, matasa da manya, su haɗa ƙarfi don gina ingantacciyar duniya ga kowa. Sau da yawa, nuna bambanci domin yawan shekaru, son zuciya, da wariya suna hana wannan wannan muhimmin haɗin gwiwar. Taken ranar matasa na wannan shekarar shine haɗin kai tsakanin jama'a ƙirƙirar duniya ga dukkan shekaru. Manufar ita ce faɗaɗa saƙon cimma burin ci gaba mai ɗorewa ba tare da barin kowa a baya ba. Hawa kuma za ta wayar da kan jama'a kan wasu abubuwan da ke kawo cikas ga haɗin kan al'umma musamman bambanci sabili da shekaru waɗanda ke shafar matasa da manya tare da yin illa ga al'umma baki ɗaya. Yawan shekaru ko ƙarancin shekaru ga matasa lamari ne da yake da matuƙar muhimmanci muhimmanci a yau kamar yadda rahoton hukumar lafiya ta duniya da aka kaddamar a maris in shekarar da ya nuna hawa kuma matasa suke fuskantar wannan matsalar a bangarori daban-daban na rayuwa domin cimma wannan burin mutane na buƙatar a haɗu a yi aiki tare da fahimtar juna sarki ya shiri ni matashin sarki ne na zangon memete da ke yankin accra ya bayyana wa muryar amurka cewa shekaru ba su yi tasiri harkokinsa na sarauta ba dan bugawa misali da eh, fadanmu muna da kansila. of elders wanda eh, mafi yawansu sun wuce shekaru 60 da 'yan kai eh, bayan haka kuma na da fadawa da mafi yawansu kuma matasa ne masayi dai na sarki dai mafi yawan lokaci eh, ban hadu da wani kwamiti ko wasu sarakuna da suka nuna min cewa saboda ni matashi ne ba su aiki da ra'ayina ba kusan na gani mafi yawan lokaci ban sani ba ko ni experience na ne kawai ba mafi yawan lokaci sarakunan nan da nake tare da su su suna fama eh, su ji na kan wasu ababa sai dai sadat hamisu bako matashin dan siyasa ne a nasa bangaren ya ce ga al'adar mu ba a ja da manya domin haka sai ana tauye matasa haƙƙi a wurare daban-daban. Na farko dai kaga mu culture mu especially mu bakake bayani ba mu hanya mu girmama manya ta cikin kowane hali to kan zama irin wannan hali shi kaga wato youth an danne su dai to kan zama haka nan amma ni gaskiya na face kanana kananan problem din a cikin ɗaya ne shine wani lokaci da za a gama ni da wani babban program shi ce da host wani yaro ne shi sa bai zama da ni amma from wannan lokaci da muka samu field muka ex plus suna ga kamar a ah, a sha bin matasan fa za su yi su yaki to kaga inda abin ya so ba ke so ba bunkasa kenan amma bayan wannan in dai har aka baka wannan dama ka samu ka dama ka ga kamar o oh, kai kai aiki to shikenan hanya ya bude kenan shi kaga inda manyan duka za su je kai ma kana tare da su Maryam Muhammad Bawa matashiyar yar jarida ta nuna irin kalubalen da suke fuskanta a yayin da suke gudanar da aikin su na jarida sabili da karancin shekaru eh to gaskiya a matsayina na matashiya kuma 'yar jarida zaka ga so da dama mu matasa ba a ba mu daman mu shiga mu ba da shawarwari ko kuma mu faɗi bukatunmu da kuma yadda muke so mu ga wato an kawo canji akan tsare-tsare na abubuwa musamman ma wajen aiki to kuma idan ka ga yadda rayuwar take tafiya mu matasa mu ne manyan gobe kuma mu muka fi sanin abin da muke bukata to amma kuma ko da yaushe ana toye mana hakki ana danne mana wannan damar ba a bari mu tsoma bakinmu a cikin ire-iren waɗannan abubuwan wanda kuma haka hakan baya taimakawa ko kaɗan. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ayyana ranar 12 ga watan Agusta a matsayin ranar matasa ta duniya a shekarar tara Idris Abdalla Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana. An gaida Idris. To ganin yadda ake ci gaba da samun yara da ba sa zuwa makaranta a Najeriya wani matashi da ke karatun digiri na uku a abuja ya bullo da wani shiri mai suna transit school initiative a turance domin zakulo yara da ba sa zuwa makaranta a cikin al'ummar shi da nufin ilmantar da su a ƙarƙashin shirin tijjani muƙaddas yana koya wa yara karatu da rubutu sannan yana ɗaukan nauyin wasu makarantun gwamnati alhassan bala ya aiko mana da wannan rahoto Tijjani Muƙaddas Hadeja na amfani da wannan gini da ba a kammala ba a matsayin ɗakin karatu ga wasu yaran unguwar Fulani da ke da tsakanin Abuja da jihar Neja. Wannan wani kokari ne nashi na taimakawa wajen rage yawan yaran da ba sa zuwa makaranta bisa dalilai da dama musamman talaucin iyayensu. Um, na zaɓi wannan ɓangare ne domin rage yaran da ba sa zuwa makarantar boko. Uh, idan ka duba a wannan lokacin za ka ga in ka fito da safe lokacin makaranta za ka ga yara suna ta yawo a unguwa. In ka tambaye su me yasa ba sa zuwa makaranta za su ce ma babana bai sana a makaranta ba. sannan yaran nan za a ga suna ta yawo suna ta tsine-tsinen roba su tsinci karfe su je su kai baban bola su je su saida to ni dai kamar yadda nake gani wannan abu yana da illa matuka a cikin al'umma domin yaran nan daga tsince-tsincen nan ba abin da za su kuma ci gaba da yi sai sace-sacen kayan mutane bayan wani lokaci yaran suna karatu a nan tijjani na daukan nauyin masu hazaƙa daga cikinsu zuwa mataki na gaba yaran da suka yi ƙoƙari sosai sai a ɗauke su daga nan makarantar sai in kai su makarantar gwamnatin sasu ina amfani ne da wani kaso daga cikin albashi da nake samu na gwamnati domin ni ma'aikacin gwamnati ne ina biyan kuɗin makarantar yaran da na sa su a makarantar boko asusun kula da yara na majalisar ɗinkin duniya unicef ya ce akalla yara miliyan goma sha takwas da dubu ɗari biyar ne ba sa zuwa makaranta a najeriya kuma akasarinsu mata ne wannan ƙididdiga ta nuna karuwar yaran da ba sa zuwa makaranta daga miliyan goma da dubu ɗari biyar a shekarar dubu biyu da ashirin da ɗaya wannan dalili ne sa iyayen wasu daga cikin yaran a unguwar fulani suke farin ciki sosai da tsarin da tijjani ya bullo da shi na ba 'ya'yansu dama to alhamdulillahi mun ji daɗi mun gode bisa ya taimaka mana a bisa sana'an da nake yi ba zai iya rike ni na eh, sa yara na makaranta ba saboda dan abin da nake samu bai wuce ta abincin da muke ci muke sha da su ba wannan ba Allah da za mu samu mutane kamar uku a mu nan wallahi ba mu da wani bakin ciki neman ilimin yara mana da farin ciki ɗari bisa ɗari amma yanzu shi ne ke fama da yaran nan don yaran ke gudunan ya kai yaro tamanin da ya fara sha biyar amma yanzu ya san kai tamanin. the time this this uh, this thing is not established this school is not established kafin a buɗe wannan makaranta za ka ga yaran mu na gararan ba uh, suna tsince-tsincen robobi suna sayarwa uh, 'yan gwangwan hakan na iya kai su ga uh, sata This can motivating them to stealing. Gwamnatin Najeriya da majiyoyin kasar sun sha bayyana cewa karatun firamare zuwa karamar sakandare kyauta ne kuma dole ne ga kowane ɗan ƙasar. To sai dai akwai ƙauyuka da dama da babu makarantu yayin da wasu kuma sai sun yi doguwar tafiya a ƙafa kafin su isa inda makaranta take. Alhassan Bala, taskar BOA daga Abuja, Najeriya. A gaida Alhassan Bala, ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Yanzu kuma ga Auwal Garba da rahoto na musamman kan taron kawo zaman lafiya a Kamaru. gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru ta yi yunkuri na sake wani zama na musamman domin ganin irin yadda za ta lalubo hanyoyin zaman lafiya a faɗin kasar karo na biyu kenan da za irin wannan zaman a faɗin kasar musamman a bangaren da ake amfani da harshen ingilishin sarauniyar ingila anda a yanzu haka suke ta ɗauki ba daɗi tsakanin su da jami'an tsaron kasar jamhuriyar kamaru wanda suke nema a raba ƙasar gida biyu ko kuma su balle daga ƙasar jamhuriyar kamaru ministan cikin gida mr atanga niji ya yi taro da gwamnoni goma na ƙasar jamhuriyar kamaru domin neman kawo ingantaccen tsaro a kasar jamhuriyar kamaru muna wannan taron ne ba don komai ba domin maido da zaman lafiya a kasar mu gwamnan jihar arewa maso yammacin kasar jamhuriyar kamar musta adoblele afrik shi ma ya ce wannan zaman da za mu yi shine ya fi cancanta domin muna cikin hatsari kuma matasanmu da dama suna cikin zuka ya kamata a yi wannan zaman domin yafe wa juna kuma idan muka yi wannan zaman ne muna ganin cewa a kanmu zai cimma ruwa a kasar kamaru shi ma gwamnan jihar arewa mai nisa mijin yawa bakari ya ce ya cancanta a sake wannan zama karo na biyu domin yin hakan yana da matukar mahimmanci a wajenmu shugaban wanda ke saman lafiya na kasar jamhuriyar kamaru kuma shugaban yaƙi da ta'addanci a kasar khalifa alhaji uba abdulrazak ga kuma irin hirar da muka yi da shi kaga yanzu duniya ga baki ɗaya tana cikin rikicewa to amma ko ta ina ba ma a nan ƙasar kamaru ba ko ta ina ana neman zaman lafiya. yanzu a ah, me za ka faɗa akan wannan kira da gwamnati ta yi wanda za a yi zama na biyu domin wanzar da zaman lafiya a ƙasar Kamaru musamman bangaren arewacin ƙasar Kamaru an da Boko Haram suke kai hare-hare da kuma bangaren yan awari na eh. ƙasar Kamaru me za ka faɗa mana a eh. kalifa na me wanzar da zaman lafiya. Na abin da zan faɗa a madadina a madadina na kalifa mai kokari da zaman lafiya a duniya ga baki daya da kuma yaƙi da ta'addanci eh, a nan ƙasan kamaru dai gwamnati allah ya ba ta basira yanda za a zauna mazauni ɗaya a tattauna duka waɗansu matsalolin da ke addaban al'ummanmu na ƙasan kamaru musamman abin da ya ga yaƙe-yaƙe fitinan boko haram nan da fitinan 'yan aware to kasan gwamnati ba zai iya ɗaukan makami ya je ce zai yaƙi al'ummansa ba shi ka gaisa gwamnatinmu nan ana tsara ne ana ganin yawa domin kaga gwamnati da zai sai makami da kuɗin 'yan adam kuma ya je ya to shine mu kuma muna kira ga waɗannan a zo a zauna a tattauna a samu zaman lafiya don zaman lafiyan nan shi ne don ba abin da za same shi da karfi ko ka samu abu da kwace to nan abin ba karko amma aka samu a cikin zaman lafiya a cikin nutsuwa a cikin gaskiya to kowa zai ci daɗi. Matasa me za ka ce musu a daidai wannan lokaci? Yawa matasa kuma masu korafi a'a gwamnati bai ba mu aiki ba a'a gwamnati idan ce zai ɗauki kowa a aiki kaga aikin ma ba yawa ai aikin ba yawa na gwamnati ma idan ce kowa zai aiki a minista ko a ofishin gwamnati ka gani ofishin ma kalilan ne kuma muna nan al'umman matasa da yawa waɗanda suke da ilimi ko ba su da ilimi a nemi sana'a don mun gani yanzu masu sana'a ma su ne ma suka fi jin daɗi fiye da wanda suke aikin gwamnati don kaga kana nan ya za faɗa malamin kanka ba wani fitinan kan da za a yi to yanzu mun bibiya duk waɗansu masu ƙoƙari su shiga gwamnati barayi ne dai mutum zai shiga ne domin shi ma ya ɗauki kuɗin al'umma to shi ne yanzu muke gargaɗi a fitar da kai a wannan sha'ani kowa ya nemi tattalin arzikinsa alhaji ali mai faɗa a ce a rasa ta jamhuriyar kamaru kuma dan siyasa shi ma ga abin da ya ce kan wannan taron da za a gudanar a kasar kamaru lallai ko taron da aka yi na da gwamnoni guda goma na kasar kamaru da ministan cikin gida da kuma premier minista wannan eh, sababbin taro ne da suke yin shi nake ga wato kowane wata uku ko wata shida wani za'in kuma ko shekara guda ana haɗa kawunan eh, gwamnoni da wani lokaci inda da ko wani matsala a yi bayani a kai kuma a kan matakan da za a iya ɗauka a kowane lokaci amma wannan taron ya zo da wani misalo na daban a ciki dangane da cewa al'amura da yawa suna ficewa ba tare da gwamnati suna iya su kare wato al'ummarsu ba da suke waɗannan ɓangarori guda biyu da ka yi magana wato arewa mai nisa da kuma bangaren mai amfani da harshen ingilishi ana gani dai abin yayi kamari ne yanzu an kai da cewa sojoji da yawa suna bata rayukansu da kuma yi aikin gwamnati da yawa suna nan waɗanda aka kama su wato aka yi kidnapping su kuma da ake tambaya eh, a ba da waɗansu kuɗaɗe kafin a bar su. Alhaji Habibu shi kan ga launi ba jiyau ba an da 'yan ta'adda suka ritsa da shi akan hanya shi ma ga abin da ya labarta mana game da taron da aka je kasan ingilishi wanda gwamnati ta hada wanda za je na samu a yi zaman lafiya ka tambaye ni ya nake gani eska za samu eh, galaba a wannan taron eh, to niyan ɗaya yana da kyau amma samun galaba yanzu zai wuya dalili don su wanda suka tashi tafiya wajen taron haɗata wanda ma suka haɗa taron da za a gayyaci 'yan ta'adda masu rike makamai da abin na da kyau amma tafiyan da suka yi nan ni kiraye kirayen sarakai ne da mazaunan gari a tattauna a gaya musu cewa in waɗansu sun duba sun ganin sun ji labarin da akwai ta'adda a wani anguwa su zo su faɗa wato dai kamar dai 'yan sandan a shi sa suka tafi waɗannan abubuwan suke so su sa kamar na auto defense hakan nan a sa mutane kamar 'yan sandan ciki in suna da labarai su zo su faɗa wa gwamnati gwamnati ya san matakin da zai ɗauka game da su kuma ya fito musu ta baya taron nan zai wuya a samu zaman lafiya dole sai an kira 'yan dajin nan wanda suke rike da makamai kwanaki can kaji abin da ya faru aka baza a gari cewa shi general marshal an kama shi an kashe shi aka nuna fotuna a shan foton wani foto ne na barazana ba shi ba ne kwana biyu uku ai ya fito ya magana ai ya faɗa ya ce duk abubuwan da ake faɗan nan yana da rai ba abin da ya same shi to kaji duk waɗannan abubuwan ana publicity hakan nan kamar gwamnati na aiki da kyau to wannan duk ba za su samu zaman lafiya da shi an yi zama a kan tebur da 'yan gwamnati din da ɗan ta'addan din da 'yan siyasa din sannan a sasanta a nan ne za a samu zaman lafiya kaji ainihin dalilan da zai sa taron nan ba za a yi galaba ba yau bangaren ingilishi sama da shekaru shida kenan ake ta ɗauki ba daɗi tsakanin su da masu dauke da makamai da kuma hukumomin tsaron kasar jamhuriyar kamaru haka zalika shekaru goma sha hudu kenan kasar kamaru take samun hare-hare ta bangaren jihar arewa mai nisa inda kasar kamaru ta iyaka da kasar tarayyar najeriya da kasar jamhuriyar chadi da kuma kasar jamhuriyar nijar muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru madalla daga rahoto na musamman kuma sai shirin wasanni wasanni a takaice. har yanzu dai tana samu tana dabo tsakanin hukumar ƙwallon kafan kasar da kamaru da kamfanin kok na kasar Faransa kan kwace kwanciragi da kuma kwallon kafa take so ta yi wa kamfanin na kok da ke kasar Faransa wadanda suke yi wa masu taka da na kasar jamhuriyar Kamaru musamman ma kungiyar kwallon kafa ta kasar inda mutum Lions kayayyakin wasanni da kuma sauran kayayyakin yanzu haka dai sun gurfanar da Samuel Eto shugaban hukumar kwallon kafa na kasar jamhuriyar Kamaru a gaban kuliya domin neman su da kuma ci gaba da gudanar da su a kasar jamhuriyar jamhuriyar kamaru musamman ma inda mutum sulahisu din amma shugaban hukumar kwallon kafa na kasar da ke ba ruwan bili da gada malam habibu tsohon dan taka gida ne a kasar ta jamhuriyar kamaru musamman a kungiyar kwallon kafa nan ta inda mutum sulahisu da kuma sauran kasashe na duniya ya yi mana karin haske kan waɗannan al'amuran da suke faruwa tsakanin kungiyar kwallon kafa na kasar jamhuriyar kamaru da kuma shugabanninta ta da kasar ta faransa wanda yanzu haka suke tare jijiyar wuya a tsakanin su da fari shirin da aka yi cewa za a yi sponsorizan shekafus 'yan miliya sisa miliyan miliyan daya da miliyan dari haka aka yi sayi cewa kok za ta taimaka shekafus da yake ba mu samu tafiya kofin duniya ali 1988 ba suka ce cewa wato karfinmu ya ragu a klasaman fifa muna nan a afirka muna nan wajen na goma sha takwas mu ya gaji suka ce a yanzu kudin da za su taimaka mana na sponsori daga 'yan miliyan sisa miliyon za su dawo miliyan 900 aka yadda miliyan 900 ɗin kaga sun rage wajen miliyan 700 aka dawo a kanu to yanzu an dawo ana cikin tafiya ba su zuba kuɗin ba suka ba da eh, randabu cewa a ji a ɗauki kuɗin shi an yi mai tafiyar da bol ɗin bambojoya shi tashi ya tafi shi kaɗai bai ɗauki mataimaki ba shi kaɗai ya tafi ya je ga ainihin masu tafiyar da cox sportive ɗin maimako a ba da kuɗin da suka faɗa suka ba da miliyan uku kawai ya dawo ya ajiye kudin da gaya kowa ba yana tafiyarwa yana tafiyarwa to yanzu da mutanen shi eto ya ci zaɓe bayan ya ci zaɓe yanzu aka zauna aka tace komai da komai aka duba aka ce to za a duba a gani nawa sponsor ɗin kok suke zubawa kamar shi aka duba aka gani aka a shekara wajen shekara hudu sun yi sayin 900 amma 300 suka zuba miliyan 300 to a nan ne ai duk staff technique din shekafu da shi ita suka ce a ai ba zai yi ba ai can muna da puma ta ce za ta zuba mana 'yan miliyan katsa miliyan nan kuma ana zuba mana turasa miliyan ai bai zai yi ba kasuwan din mu za mu tsayar suka kira cox supportive suka gaya musu cewa su ba za su yadda da kasuwan ba za a tsayar abubuwan da sponsorin da za su yi nan su kudin masu yayi kaɗan. Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga ƙasar Kamaru. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. To a takaice dai sojojin Isra'ila sun kai harin bama-bamai kan wasu wuraren da suka ce suna da alaka da kungiyar jihadi ta Falastinawa a Gaza a yau Juma'a inda suka kashe wani kwamanda wanda hakan nan da nan ya janyo alwashin daukar fansa daga kungiyar ta mayaka wadda ta ce za ta iya baraka birnin Tel Aviv harinta na ramuwar gayya. jami'an kiwon lafiya na yankin sun ce akalla mutane bakwai da suka hada da wani yaro dan shekara biyar ne suka mutu yayin da wasu arba'in suka samu raunuka a har-haren waɗanda ke zuwa bayan da aka shafa kwanaki ana tada jijiyoyin wuya biyo bayan kama wani shugaban 'yan gwagwarmayar falistino a cikin wannan mako a cikin wata sanarwa da rundunar sojin isra'ila ta fitar ta ce a halin yanzu sojoji na ci gaba da kai farmaki a zirin gaza cibiyar haɗin gwiwa da ke sa ido kan aiwatar da yarjejeniya da majalisar ɗinkin duniya da turkiyya suka kulla na kai jiragen ruwan kasuwanci ɗauke da hatsin ukraine zuwa kasuwannin duniya ta faɗa jiya alhamis cewa ana sa ran ƙarin jiragen ruwa uku za su tashi a yau juma'a To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a shirin namu na yanzu sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan mu da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Binta Suleiman Yaro da ta taya na gabatar da shirin da Julie L. wadda ta haɗa shirin da kuma injiniyan mu na yanzu Jonah Carmen ni Hanifa Kabir Isa da na shirya na gabatar na ce da ko a yi hutun karshen mako lafiya.